Assalamu alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 29 ga watan Maris na shekarar 2022 za mu kawo muku tattaunawa ta musamman akan almajirci a Najeriya. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. To Zara a cikin shirin namun na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da mu don jin wannan a cikin shirin yau da gobe. amma masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya abuja inda wakilin sashen hausa sale shehu ashaka ya yi tattaunawa ta musamman da bashir baba muhammad mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a to ganin a shekara 2012 ne tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya kafa wata makaranta akan almajirai za su dinga samun ilimi na boko za a dinga sirkawa a kamar menene alfalin wannan abu da a'a ai yana da alfanu kwarai-kwarai da gaske kuwa domin dai ka ga na farko sale nan duniya babu inda kake zuwa kaga tilin almajirai sai a arewacin najeriya a idan ma wani guri kaji kaga tilin almajirai bincika su a hankali za ka gane cewa 'yan asalin arewacin najeriya ne a yara ga sunan iyayensu sun haife su ba su iya musu tarbiya ba su iya rike su ba su iya ciyar da su ballanta na tufa saboda haka mutum ya tara 'ya'yan nan tuli sai ya kwashe su ya kai abinda suke ake kira gabas wajen koyan wato ilimin addini a cewar su shi ko malamin da za a bai ma yaran nan wato ba shi shi da kansa ba yadda yadda zai yi rike su saboda haka ba su da zaɓi yaran nan illa ka gan su cikin ragga suna tafi kafafuwan su ba ko takalmi faɗi sannan kuma rike kowannensu su rike da kokon bara ko kuma kwargo abinda ba ce yake kira kwargo a tafi neman abin da za a ci saboda haka kafa irin waɗannan makarantu domin baima irin waɗannan yara ilimi na addini ɗin da kuma na zamani yana da alfanu kwarai da gaske kasan dai nan duniya babu na biyun ilimi duk abin da za ka yi ma ɗan adam ya bayan ka ba shi ilimi su baka ganin cewa a kaman watsi da aka yi da wannan da tsarin sirkawa din da aka yi me kake ganin illar yin haka wato ai abin takaici ne ganin cewa cikin shekaru 2012 din da ka yi magana lokacin da shi tsohon shugaban goodluck jonathan ya je ya kaddamar da wannan makaranta ta almajirai a sokoto ai shi kansa shugaba goodluck jonathan din daga kudancin najeriya yake amma ya yi tunanin ya yi wannan abu domin ya kwato al'ummar arewacin najeriya musamman ya kwato al'ummar arewacin najeriya ya kwato najeriya gaba daya kuma sai gashi dan arewa ne ya karbe shi dan arewa ma kuma musamman waɗanda kafatarin talakawan najeriya suke ganin cewa wannan shine jangwarzonsu in ba shi ba babu wani shine ya gaje shi amma kuma abin mamaki abin takaici aka tattara wannan al'amari kamar aka watsar da shi shiru kake ji babu amo babu labari maimakon irin wato matsalolin da aka fahimta tattare da wancan tsari a inganta su a gyara waɗannan matsaloli a inganta al'amarin nan yaran na almajirai marasa galihu su samu ilimi su masu fuskanci rayuwa a sai shiru kake je ba ko amo ba labari wannan abu yana daban takaici amma ba ka ganin kila kuma zai iya yiwuwa cewa ita gwamnatin ba wai ta yi watsi da shi wannan harkar bane ko tana so ne ta kara faɗaɗa shi ko ta gyara ko dai wani abu wannan kuma hasashe ne kake yi sale abin da muka gani a zahiri a ƙasa shine muke la'akari da shi ko muke sharhiya idan wani tsari ko kuma wani kyakkyawan a tsari ita wannan gwamnati mai ci ta yanzu take so ta yawa wannan al'amari ai babu wanda ya garkame bakinta don me gwamnatin ba ta fitowa ta yi bayani karfa a ji shiru ya kamata a fahimci cewa akwai abin da muke yi game da wancan al'amari al'amari ne mai alheri kuma muna kokarin mu inganta shi ne nan ba da ɗaya za mu dawo ba wani abu ne ja wannan ba ma sale a duk al'ummomin najeriya arewa ce kadai ba ta da alkibla alkibla dan arewa kaɗai ya samu mulki in ya samu mulkin kuma abin ban takaici bai ko san menene zai yi da shi ba akwai sauran al'ummomi abokanan zamantakewar mutanen arewa akwai abin da ake kiransa blueprint wato kundi wanda ya zayyana bukatun al'ummominsu da kuma a, bukatun shiyoyinsu amma ɗan arewa haka yake zaune kara zube ba ko alkibla sai dai kamar yadda na ce neman mulkin in aka samu mulkin ko ba a san me za a yi da shi ba ga kungiyoyi nan masu kiran kansu masu tutiya da rajin wato kulawa da al'umuran arewacin najeriya irin su acf da iri-irinsu taron tsintsiya ba shara wasu suna ganin cewa barin yaran nan a harka almajirancin nan suna tafiya haka ba tare da sirka ilimin addini ba kamar arewa nan gaba za ta fuskanci wani gagarumin matsala to ai sala ba ma kana maganar ilimin zamani ilimin addinin ma ba koyansa suke yi ba sanin kowa ne cewa yau arewa ta zama ta shiga wani hali na lahaula wala duk wannan kama-kaman da ake yi na mutane ana karba kudin fansa daga ina kake tsammanin yake ka san dai mutumin da yake da ilimi na addini ba zai wannan ba ko ana addinin kada ya tsaya ba zai wannan ba duk su ne waɗannan tirin almajiran da suke tafiya da sunan an tafi neman ilimin addini to ƙarshe sai a buge kuma da zama 'yan daba 'yan tasha masu kame mutane a kame mutane ana karɓar kuɗin fansa duk irinsu ne fa ba wasu daban ba amma wasu suna ganin cewa kamar ba a ma ita gwamnati adalci idan kullum aka tashi ana dora mata laifi akan waɗannan abubuwa su kuma iyayen da suke tura waɗannan yara nasu su tura su waɗannan garuruwa saboda su je wannan karatu na almajiranci wasu na ganin cewa kamar akwai wata doka da ya dace a ce gwamnati ta fito da shi na hukunta su wato matsalar da kenan ita ce a yawancin mutanenmu kasan nan arewa akasarinmu akalla fiye da kashi 80 daga cikin ɗari na al'ummomin arewacin najeriya mabiya addinin musulunci ne to mutanenmu idan bukata ta taso misali ana sai a sako son zuciya a ciki sai a ɗauko batun eh, addini yanzu masu yawan aure-auren matan nan Ƙauyukanmu za ka je sale da biranen namu ma ka ga ga mutum nan ba aikin fari ba na baki amma in ka leƙa gidansa matan matansa hudu kuma kowace kwana ke da ita kuma kowace haihuwa take yi ana tara masa tilin 'ya'yan da ba zai iya yi musu tarbiyya ba ballanta na ya ci da su amma duk da haka nan hatta manyan namu attajirai abin da ka'idar musulunci ta nema na afidda zakka don da ana afidda zakka duk wannan al'ummomin wallahi alheri ne to amma mutanen mu an tara dukiyar an tara dukiyar amma kuma zakka kai ka sani yana tana ɗaya daga cikin rukunai biyar na addinin musulunci amma ba ci wannan ba na fahimci cewa baya bayan nan manyan namu sun fara fahimtar cewa an shiga wani haɗari musamman a nan arewacin najeriya da irin waɗannan tilin yara da ake tarawa babu tarbiyya ba mai kulawa da su baya bayan nan na ji babba a shaƙin attajirin nan ɗan kasuwa aliko dangote gwata arwaito shi yana cewa nan da shekaru kimanin biyar ba da dadewa ba duk wani mai kiran kansa babba arewa fita wa jama'a za ta gagare shi sai dai kowa ya zauna a cikin gidansa dalili menene dalilin da ya sa ya fara saboda abubuwa dada dagulewa suke yi a ga almajirai ne wannan na tabbatar ba wani abu ya sa ya waɗannan maganganu ba illa ganin irin yadda batun kama-kaman nan da ta'addanci da ake yi kama-kaman mutane ana karɓar kuɗin fansa bisa dukkanin alamu ne ma yake gagar hukumomi abin nan kuma daɗa ci gaba gaba yake yi abu shi ya la'akari da shi yasa ya waɗannan kalamai kamar wani irin rawa kake gani hukumomi musamman gwamnatocin jihohi ya kamata su yi irin wancan salon dai da shi tsohon shugaba goodluck jonathan ya ɗauko shi din ya kamata a sake dawo da shi a kuma inganta shi ko lokacin da shi goodluck jonathan ya kaddamar da wannan makaranta ta almajirai an fahimci cewa akwai 'yan matsaloli tattare da al'amarin a matsalolin kuma ba su wuce waɗanda aka yi waɗannan makarantun domin su ba lallai su ci gajiyar abun ba ka san babu wanda ya kai ɗan najeriya san cin bilis za ka ga mutane ga sunan attajiran ne suna da abun da za su yi sun iya za su iya rike iyalinsu da kyau da kuma inganci amma jin cewa an fito da wannan tsari na makaranta gwamnati za ta kawo ah, malamai da kayan karatu ba tare da an biya ko zizi ba saboda dama na almajirai ai ba a ma daga ina iyayensu suke ba ba san su ba saboda haka a ba su ilimi to mutanenmu waɗanda su ɗin suna da yadda za su yi su rike nasu 'ya'yan sai su tokare waɗancan almajirai su je suna ɗura nasu 'ya'yan domin son cin bilis kawai to ta yaya kake ganin za a inganta lamarin idan da a ce na farko kamar yadda kace gwamnonin jihohin arewacin najeriya abin da yake muhimmi kuma wajibi na farko su rage satar dukiyar al'umma wallahi na gaya maka duk da yawan mutane da muke da su da kuma wannan turin almajiran da muke magana a kansu inda shugabanninmu za su daina sata wallahi akwai dukiya isasshiya da ya kamata ta zagaya kowane ɗan najeriya ya rayuwa kuma rayuwa mai inganci mai kyau dan irin abubuwa dukiyar da mutanen nan suke ɗiba ba sa ko bukatar ta shine babban abin takaicin sali yau inda a ce mutum zai samu dama saboda haka a yadda za a inganta na koma batun yadda za a inganta wancan tsari kamata ya a dawo da shi a farfado da shi kar a bashi ya mutu amma watakila a yi masa 'yar kwaskwarima a tabbatar da cewa duk yaron da aka samu a wannan makaranta aka fahimci cewa mahaifansa suna nan kuma suna da hali da za su rike shi amma ba su rike shi ba to na farko a fidda yaron daga makarantar nan sannan kuma iyayen a yi musu hukunci mai tsananin gaske Najeriya ba. To a ƙarshe akwai wasu da suke ganin cewa ma kamar gwamnati kwata-kwata ta haramta a yi wani doka da za a haramta wannan karatu na almajiranci. A ɗaukar duman magaji da nishi kenan ai ba zai hannu ba. To a hana me za su yi yara dai ga nan an tara su kuma ba za ka iya yin doka da za ka ce za ka hana mutane aure ba. musamman dan arewa babu abin da yake hana dan arewa yin aure kuma idan ka ce eh, za ka hana almajiranci din to me ka tanada a madadin gurbin eh, da zai maye gurbin almajirancin da yaran suke yi ai ba wai zama kawai za ka yi kawai ka ce ka haramta almajiranci ba ko menene ake cewa eh, ana cewa wai Eh, kamar masu tax administration masu karɓar haraji misali masu kawo tsari in ka azama mutum harajin da ba zai iya biya ba kai ke da matsala ba shi ba saboda haka wannan ma yara dai ga su nan kuma za a ci gaba da tara su don za a ci gaba da haifar su tabbas amma ka waye gari kawai ka ce kenan ka haramta almajiranci wannan ba zai yiwu ba kai ke da matsala in ka ce za ka yi wannan dole sai ka yi wani tsari abin da zai maye gurbin almajirancin da waɗancan yara yi na gode Madalla masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. a yau muna tare ne da malama asma'u idris wacce za ta kawo mana girki irin na gargajiya a yau za mu miyar ganyen dankali to na san wasu daga cikin masu raro za su yi mamakin dankali har za iya yin wani abu da shi wato ganyensa don yawanci ana ɗiba ne a yi sarrafa a migawa dabbobi to ashe dan adam ma yana iya ci musamman lokacin da yake danyensa langabi-langabin shi watan kananan yake malama sama kafin kwashe daɗin labarin Faɗa mana yadda shi wannan miya ake gabatar da shi. To, kafin faɗi yadda ita miyar dankali take ya kamata dai a ce na fara wasa shi ganyen dankalin. Shi ganyen. Abinda ganyen dankali yake ba ɗan adam a jikin shi wanda ba mu sani ba muke kwashewa muke miƙa ma dabbobi su cinye. To, shi ganyen dankali na farko dai a shi ɗan itacen inda ganyen yake a zaune shi ne irin dankalin wanda za ki dasa shi dankalin ya fito shi kuma wannan ɗan siri-sirin na jikin ganyen wanda ganyen yake yawo wanda yake eh. rike da ganyen shi kuma akwai wani abu da ake mata suke zuwa suke yi wanda ake ce ma mai da tsohuwa yarinya za ki ga wasu harsuna zuwa ana musu allurai a fuska da sauransu da sauransu fuska su ta cicciko su zama kamar yara haka da sauransu eh. to shi wannan dan siri-siri din in mace za ta dan same shi ta dan yayyanka shi ta tafasa shi ta dan sa fuska ta haka a siracin shi haka a fuskata ki ga cikin kwana biyu yanda fatar ki za ta yi da sauransu hmm. sannan kuma shi kuma ganyen ko da yake shi dankali zan ce kashi biyu ne dai a yanzu wanda muke da kashi uku wanda muke da shi yanzu a najeriya da dai kashi biyu muke da shi da mai jan bawo da farin mai farin bawo eh. to yanzu akwai wani wanda ake ce ma dankalin karas eh dankalin karas wanda idan kin fere shi za ki gan shi gaba ɗayan shi ya koma yadda kika san karas haka yake oh. shi kuma yana tattare da sinadarin vitamin na vitamin a da vitamin c gaba ɗaya amma shi vitamin a ya yi yawa a cikin shi wanda yanzu gwamnatin najeriya ta kokari ta kawo mana shi a nan najeriya yanzu ko da yake gaskiya yana ɗan wuyan samu to shi ɗin in za ya fi wancan dankalin namu na hausa yawa mm. ya fi shi ya fi shi ingancin sinadari a jikin uh, ba kaman mata hmm. eh haka in dai za ki sami shi ganyen ki ɗanyi 'yan ki da shi haka da sauransu to wallahi dandanan kuma ya fi duk wani ganye ƙarin jini a jiki dandanan dandanan kun ji karin eh, amfani eh, ya fi duk wani ganye da zaki nema wurin ƙarin jini shi dandanan dandanan ne ƙarin jinin shi Wato shi wannan ganye dai da alama akwai amfani da yawa Yana da amfani da yawa ba ma kan shi shi dankalin ba. Eh. Ba ma kan shi shi shi dankalin ba. Shi ganyen gaba ɗaya ji yana da mahimmanci ba kamar mu ga mata. Eh ga mata. To kamar yadda kika kasafi kika ce shi eh. ganyen yana da amfani tsinken da ke rike ganyen wanda ya hada da eh, jirgin reshen shi ma yana da amfani shi ma kansa reshen mai yaduwa a kasa shi ma ne amfani eh, shi shi ne ake dasawa kuma ganyen ya fito eh walle kuma akai da shi ainihin shi shi dankalin eh shi dankalin nage dadi goma kenan dan nage dadi goma ba abin da ake zubarwa hmm, shi habbawan ma habbawan ma zaki fitar da shi ki yi kunun zaki da sauransu eh ki yi wani sinadari na sha da sauransu habbawan to kin eh, sauransu to yanzu bari mu je eh. ga shi ganyen dankalin hausa din wato ba ganyen dankalin turawa da muke ce mishi irish potato A'a ba irish potato ba shi eh. dai dankalin eh, namu na gida wato dankalin hausa mai zaki din Yawwa. to shi ganyen ya ake sarrafa shi malama Yawwa to shi in kika samu ganyen shi dankalin ah, zaki wanke ki tsitsinke shi in kika tsitsince shi ka fitar da shi daga jikin shi wannan dan wanda yake rike da shi din sai za ki iya fitar da su daban-daban ki fitar da wannan ki fitar da wannan kuma za ki iya haɗawa gaba ɗaya shi ma ki haɗa a ci to za ki wanke shi ki zauna ki yayyanka shi idan kika yayyanka shi tunda ita wannan miya ba wai wata miya ba ce ta tsanani kamar yadda ake cewa miyar tonka din na miyar barkono haka mm. wanda zaki dan jajjagen ki albasa zaki samu da da dan attarugun ki da tattasai ko kuma ki samu tattasan da yan albasan ki in kina da in kina da kabewa zaki iya yayyanka ta ita ma tana da wani fanni ne ita ma nata daban da za ta kara miki wani abu a cikin ki kin gane mm. to ita ma ki dan ki dan yi kwalliya da ita a ciki kun kuma ba ki da kabewa za ki yi amfani da tattasai da albasa da dan attarugun ki kwaya daya dan ya baki dan kanshi shi attarugun ma in kin ga dama ba wai zaki ki jijjiga su ba da tare zaki iya dan raba shi biyu uku haka saboda yajin kada ya miki yawa ki dan musu barkade ɗaya na injin ki yi fir din nan kawai shi kenan dan jajjage hmm. kamar yadda abin nan sokoto ake miyar tonka eh, miyan yaji hmm. to haka to sai ki dan yi haka dan tumatir ba lallai ba ne kisa tumatir a ciki kin gane sai dai in kina so in kina so zaki iya sa tunda zaki iya ma miyar ja miyar dage-dage ki sa wannan ganyen a ciki to za ki iya kowace irin miya ko miya kubewa ce ma kike so mm. za ki iya yanka wannan kamar da yake sa ugu haka ake yawwa to haka za ki yi irin wannan amma in kina so ki yi miyar ta ne zalla mm. shine sai ki dan yi wannan dan miyar jajjagen sai ki sa ta to kin dace ana bukata albasa a tarugu idan da hali eh. ana bukata da tattasai eh da tattasai da dandano da gishiri da dandano manja ko man gyada duk in kina so sai ki dan sirka sai ki hada manjan da man gyada eh da miyar daki sai ta yi haske to sai ko me da ake bukata a cikin wannan shikenan dan dan dano duk abin da kike bukata na kankan duk abin da kike bukata a cikin wannan miyar shi zaki samu wato shi ainihin ganyen da yanda kake sa ya kamar da yanda dai muka ce muka ce abin nan eh, eh, fatan mu dai kawai ke dai ki samu biyan bukata mm. ki ci dai gaiman nan gani ki yayyanka shi in kin tashi wannan hancin na abin din kake eh. yanke shi ki sa shi a ciki to shi ma da nashi eh, amfani ki sa shi a ciki ko kuma ki yanke shi ki ajiye ki amfani da shi inda zaki wurin siracen fuska wurin siracen fuskar ki da shi da sauransu ki dan wanke shi ki dan sa gishirin ki ki karkade shi ki yayyanke shi da sauransu ki zuba a cikin miyar kuma ita miyar ganye in za a yi ta ba a rufe tukunya in kika rufe tukunya to ba zai baki kalar ganyen da kike so ba sai ganyen ya canza kala in zaki miyar ganye eh. in kika rufe tukunyar to za ki ga ganye ya yi duhu saboda tiriri kuma za ga miyar ta ƙara ruwa mm. saboda tiririn nan cikin marfin tukunya zai koma cikin tukunya. Eh, to in kika dan bude shi haka ki dan bude ki dan bude ba ki rufe kirf ba ba kuma ka rufe ka bude gaba daya ba gaba daya ba ki ko ba ki rufe ba yawwa yawwa ana samun yanda numfashi tukunya za ta rika numfashi da kanta eh. ruwan ruwan turi yana fita ba zai kara miki a cikin ruwan miyanki ba shi yasa idan kika rufe za ki ga to tukunya ki ta dade ruwan miyan ki bai kone ba saboda turiri yana ƙara komawa cikin miyan ruwa yana ƙara yawa a ciki sai ki yayyanka ganyen ki ki zuba ganyen dankali ki zuba in kika zuba sai ki bashi ki bashi minti goma ya ishi shi shikenan ki sauke ita wannan miya ki ci ta da tuwo ki ci ta da shinkafa zaki ci ta da doya ki ci ta da kuskus su dankali su walahan su rogo duk abin da kike bukata ki ci da wannan miya ki ci ta da shi karshe ma zaki iya cin ta da burodi duk abin da kike so da shi ya kici da wannan miya. Iya kuɗin ka iya shagalin. Shi kenan kuwa. Kuma wannan miya ba da ba wai kuɗi za ki kashe ba. In kin ga dama ki sa mata kifi, mm. in kin ga dama ki sa mata nama, in kin ga dama ki sa mata karafish, mm. in kika ga dama ma ki yi miya ki zalla. Haka. Ki ci abinci. Mm. Baka lafiya ciki <laughs> lafiya. Shi kenan. Shi kenan. Eh. To malama Asma'u mm. kin akwai miyar da ake cewa ba ta kwana. Mm. Akwai wanda ake cewa ta kan kwana biyu. Ana iya barin wannan miya ta iya kwana ba ta lalace. Eh, za ki iya barinta ta kwana in baki zuba mata ruwa da yawa. in kika bari miyar ta soye to za ki iya barin ta kwana amma duk miyar da kika barta da ruwa a ciki dama kwanan hmm, ta sai a hankali za ta tsami kuma duk miyar da zaki samu samu daddawa to kwanan ta sai a hankali za ta tsami eh za ta lalace to da fatan mai sauraro zai gwada wannan girki mai amfani a jika kuma ga saukin sarrafawa To masu saurare sai ku yi mana afuwa an samu tangarɗar na'ura. Wakiliyar sashen Hausa kenan daga Kaduna Binta Ibrahim da bakon da ta gayyato mana filin kwalamar mu. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. saurare kuna nan tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Gobe idan Allah ya kai mu wato za mu tattauna ne akan bambancin ilimin maza da mata a arewacin Najeriya. Ku kasance da mu kada ku manta ku kira mu za mu ba ku isasshen lokacin yin waya. Haka ne kuma wa ku kirawo domin ku tattauna tare da ku duka. abba da ummina suna mini allabi shiru na samu karuwa an haifa min da mai daɗi. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Amina buhari Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. ka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba